واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ya kai wannan manzo ka buga wa masu ruɗuwa da duniya misali wajen gushewarta da saurin ƙarewarta kamar yadda ruwan sama ne wanda muka saukar da shi daga sama sai tsirrai suka fito suka tashi suka yi 'ya'ya saboda wannan ruwan sai wannan tsirran suka waye gari a kakkarye iska tana jefar da ɓangarorinsu wurare daban-daban sai ƙasar ta koma kamar yadda take a da Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare shi don haka yana rayar da abin da ya ga dama ya kashe abin da ya ga dama